An gama ran. Sarkin bayun Najeriya gaba daya Sarkin bayun kana sarkin bayu ina wani baya ga sarkin bayu ya zo ta Najeriya gaba daya sarkin bayu duk Najeriya kuma magarya uban gangu ta sarkin kuma magarya uban gangu Yau kun

da Allah ji sarkin lafiya Isa Allah ji sarkin lafiya Isa da sarkin kwandar albakuran kuɗi ɗan audu sarkin bayun Najeriya sarkin bayun Najeriya

shehu ya ce a gaishe da yawo an gode da gaban shehu ya bai sakon shehu kuma ya karba ya bai sakon shehu yawa alhamdulillah an gode da gaban yawa an gode da gaban shehu an gode da gaban shi an gode da gaban shi